ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون da za mu ji tausayinsu mu ɗauke musu abin da suke ciki na yunwa da fari da za su ƙara zarcewa ne cikin ɓatansu daga gaskiya suna masu kai kawo da faganniya